بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله سبحانه وتعالى دي ساجع هذا بسكوكم أولا يمتشين الأربعاء وندك شيني يمتشين أبو مشاء أكو بوات الجمادة al'akira a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da 24 ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a wannan darasi namu na biyar a cikin wannan littafin mai albarka littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabil rashad na al-imam wafaquddin ibn qudama wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 520 Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi a darasin mu na jiya 620 da 40 nace ko 620 520 520 na'am 520 520 na'am 620 barakallahu 620 ashirin wanda yake ɗari shida da ashirin shi zai ba da lissafin da muka ce shekul suna bin kimi an haife shekara ta ɗari shida da sittin da ɗaya kaga tazara shekara abun nan sittin da ɗaya shekara arba'in da ɗaya ke Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya shi su malam yana lissafo mana bayan ya faɗa mana ƙa'idoji akan abin da ya shafa al'asuma wa sifat sai kuma yake babu misalai na sifofin ubangiji subhanahu ta'ala waɗanda suka tabbata a ingantattun nasosi yana lissafa mana waɗanda suka zo a cikin alkur'ani mai girma man tsaya a sifa ta nawa man tsaya a sifa ta hudu ita ce sifa ta almaji da alitiyad da Allah ta'ala ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku safa da hal yanzuruna illa an ya'tihumullah ya zama ta sifa ta biyar inda malai ya ce wa qawluhu ta'ala radiyallahu anhu wa radu an anan malam yana tabbatar mana da sifa ta ubangiji sifa wacce take ta arriba yarda shi Allah madaukakin sarki yana daga cikin sifofin shi yana yarda in ya ga dama yarda da wani in ya ga dama kuma ya ƙi ba wai ya ƙi akan mafhumi na yarda ba a'a nas ya tabbatar da cewa Allah ta'ala yana ƙi na fata mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala yana yarda kenan wannan ya nuna mana kofar a buɗe take mutum yayi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi idan mutum ya ce maka Allah baya yarda kenan baya son ka yi abin da zai yarda da kai kuma na nasojin alkur'ani sun tabbatar da ubangiji subhanahu ta'ala yana yarda malam ya kawo mana aya ɗaya daga cikin dimbin ayoyi da suke magana akan haka yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa an su ma sun yarda da shi wannan a irin wannan zulm na radiyallahu an waradu an suna da yawa irin waɗannan ayyukan kaga wannan ta ma'ida ce yadda malai ya kawo sannan akwai makamanci ta daidai wa da suratul tauba wa sabiqun al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'un bi ihsan radiyallahu anhu waradu an kaga radiyallahu an waradu an Allah ta'ala ya yarda da su su kuma sun yarda da shi kenan kaga akwai sifa ta yarda da ubangiji subhanahu wata'ala yake da ita da kuma siffa ta yarda da bayansa suke da ita don yace radiyallahu anhu wa radu an sai dai laysa kamithlihi shin wa huwa samiul basir irin yardar da yake da ita ba irin ta bayansa suke da ita ba sai dai ya ishe mu mu tabbatar da cewa ba mu san hakikanin siffa ta yardarsa ba abin nan kaifiyar yardar shi ba هكذا الله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم لقد رضي الله an almu'minun hakika tabbas zahir Allah ta'ala ya yarda da waɗannan mummunan izi bai'una ka ta shajara fa'alima ma fi qulubihim har zuwa ƙarshen sifofin wannan daga cikin abubuwan da yake fa'idatarwa yana fa'idantar da ubangiji subhanahu wata'ala yana sifata ar-rida yarda yana fa'idantar da cewar bawa yana kofa abu da zake yayi kokari yayi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi wa ridwanu min Allah akbar mutum ya sami yardar Allah shi yafi kenan Allah madaukin sarki yana da ya Allah ka yarda da mu qala rahimahullah wa qawluhu wa qawluhu ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna ma sifa ɗaya ka aya al-mahabba wacce take take sifa ta al so Allah yana da sifa so da sifata. الرضا ده صفة المحبة تسو صفة فين فعلية بصفة ذاتية وبصفة فين ذات أبنجي با سبحانه وتعالى أأ صفة فين نا أيكم أبنجي سبحانه وتعالى سيما لن يتي الله تعالى نتي ويحبهم الله ينا صنسو ويحبونه كما سنا صنشي kaga آية aya تكيم آية cikin ayoyi masu da suka nuna ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da siffa ta al-muhabba so da yawa waɗanda kafasu ta zane sai su fassara radiyallahu da al-muhabba suna nufin as-sawab lada lura da ko suna son lada idan suka ce lada ne har yanzu dai ana ana ubangiji subhanahu wataala yake cewa ya ba da bayanin lada sosai da sosai akan wanda yake dan adam ma ya sifantu da irin wannan sifa ta ba da lada din kenan hanyar da mutum zai biya tsira shine ya imani da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafinsa ya imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayani a ingantattun hadisansa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yuhibbuhum Allah yana son su wa yuhibbunahu su ma sana son shi kenan wannan yana nuna mana mutum sai yayi abin da Allah zai so shi duk mutumin da yake goge maka waɗannan yake ce maka Allah baya fushi Allah baya so Allah baya baya ki Allah baya ta ba kenan yana nuna maka ba abin da mutum zai yi Allah ya so shi hakan nan kofa abu da yake kenan ya ya taba dala shi Allah ba zai fushi da shi ba a ubillah wanda yake irin waɗannan sifofi suna ƙara ma mummunai zabarwa suna zabarar da su tunda har ubangijinsu yana so to ashe akwai ayyukan da za su yi ya so su tunda ubangiji subhanahu wata'ala yana ki akwai ayyukan da za su yi ya ki su sai su aikata waɗannan ayyuka da banda nan Allah ta'ala ya tabbatar da sifar sanar mahabba da ya yi siffatu da ita a wurare da dama a cikin alkur'ani inna Allah hibba tawwabina wa yuhibbu al lalle Allah ta'ala yuhibbu tawwabin yana son masu yawan tuba ashe daga cikin ayyukan da mutum zai yi Allah ya so shi akwai tuba kuma idan mutum ya zama tawwab mai yawan tuba inna Allah yuhibbu tawwabin da yake ne wai yuhibbul mutatahhirin yana son masu tsarkaka tsarkaka daga zunubai tsarkaka tsarkake zuciya tsarkaka daga kazanta duk waɗannan ayyuka ne da mutum zai ya samu soyayya ta ubangiji subhanahu wataala kenan mutumin da ya goge cewar Allah baya so kenan baya son kai tsarki baya son ka wanke zuciyarka da tauhidi da ingantacciyar akida duk baya son waɗannan domin waɗannan al'amura ne da za su zama sanadiyya na Allah ta'ala ya so mutum tsoron gina daga cikin samarat na siffantuwan Allah ta'ala da siffa ta almahabba cewa akwai abin da za ka yi ya so ka daga ciki akwai tuba shi kuma tuba yana da sharuɗa sharuɗa to bacci an nadama alama fata wani ya Allah ya ila zambin shi ma baki ya alayhi min umar yi ma'an ya turuka al-ma'asu ya tafi sa'ati an kana masa labbisan biya ya ayyuhal lazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al kuma yana son masu tsarkaka kaga kenan mun samu sifofi guda biyu da Allah ta'ala yake son masu wannan sifa sifa ta tuba da sifa ta tsarkaka hakan nan kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu kuma ku yi adalci Allah ta'ala yana son masu adalci kenan ga yin adalci shi ma al'amari ne daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ta'ala ya so mutum kun gano wanda ke ko hakan nan kuma jihadi domin haɓaka addinin Allah domin ɗauka addinin Allah abubuwa ne da ke sawa Allah ta'ala ya so mutum domin wannan ayar yuhibbuhum yuhibbunahu suna magana ne ma akan wannan magana din Allah madauki sarki ya sifanci da sifa ta arriba kamar yadda aya abunan sifa ta biyar ta nuna kuma ya sifanci da sifa ta almahabba kamar yadda wannan ayar da muke magana a kanta ta nuna ya Allah ka so mu kuma ka yarda da mu wa qawluhu ta'ala fil kufar da kuma gudun Allah ta'ala da ya faɗa dangane daga kafarai ya ce wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su ubangiji subhanahu wata'ala yake ce mana wa ghadiba Allahu alaihim kuma Allah ya yi fushi da su kenan Allah ta'ala yana fushi wana ji da ke ko wannan ayar ta tabbatar da Allah ta'ala yana fushi domin an ga lura ismul jalala shine fa'il din wawun ala hasbi ma qablahu ghadiba fi'l madin Allah lafzul jalala shine fa'il wa ghadiba Allah alaihim kuma Allah ta'ala yayi fushi da su kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana fushi daya haka nan Allah ta'ala yace yake cewa yana mana bayani akan abin da ya shafi a li'an a cikin suratul nur yake cewa wal khamisata anna ghadab Allah alaiha in kana min as-sadiqin wal khamisata sai ta rantsuwa ta biyar anna ghadab Allah alaiha lalle fushin Allah ya tabbata a kanta in kana min al-kadhibin sadiqin idan abin da ya faɗa ya kasance cikin masu gaskiya ayar sai ta tabbatar da Allah ta'ala yana fushi ce wal khamisata anna ghadab Allah alaiha fushin Allah ya haukanta masa ma'ayyuno kenan ayoyi biyu haka na aya da ke cikin suratul nisa da ubangiji subhanahu wataala yake ba da bayanin hukuncin kashe mutum mummuni haka kawai Allah ta'ala ya ce mun yaqtul mu'mina muta'ammidan wa جهنم allahu فيها wa الله allahu وغضب الله غضب في الماضي kuma Allah shi ne fa'il wa katuba allahu alaihi Allah ta'ala ya fushi da shi waɗannan ayoyi guda uku da ke cikin alƙur'ani duk ayoyi da suke tabbatar mana da Allah ta'ala yana fushi daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ta'ala ya fushi al-ma'asi laifuffuka jinsin laifuffuka suna sawa Allah ta'ala ya fushi da mutum ɗaiɗaiku ayyuka kuma a ciki akwai katilin nafsin mu'mina mutum ya kashe rai mummuna ta jiro ba ta gani ba haka kawai ya kashe ta Allah ta'ala yana sawa Allah wannan yana sa Allah ta'ala ya fushi da mutum daga ciki akwai al-kufru kafirci mutum yana kafirci kafirci yana sa Allah ta'ala ya fushi da wanda ya sifatu da irin wannan sifa ta kafirci ɗin hakan nan haka kawai ta san cewar wannan cikin ba na mijinta ba ne ita ta san wannan cikin ba nashi ba ne ɗan ba nashi ba ne mijin ya ce ba nashi ba ne ita kuma a tafau ta ce tabbas nashi ne har ta zo ta yi rantsuwa ta ce fushin Allah ya hau kanta wannan ma yana zama sanadiyar da zai sa ubangiji subhanahu wataala ya fushi da mutum kun ga mun ce al-ma'asi jinsu ma'asi yana sawa Allah ta'ala ya fushi da mutum sannan ɗaiɗai kulle fufuka kuma ga kallace su da sunan su duk suna sawa Allah ta'ala ya fushi da mutum ya Allah muna roƙon ka karke fushi da mu wa qawluhu ta'ala ittaba'u ma askhata Allah ittaba'u sun bi ma askhata Allah abin da ya fusata Allah kenan Allah ta'ala yana da sifa ta fusatawa akwai abin da za a yi ya fusata Allah subhanahu wa ta'ala shi ta yace ittaba'u sun bi abin da suka bi nan sun bi ma asghafa Allah abin da ya fusata Allah ne shi yasa Allah ta'ala ya fushi da su Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare to kenan kaga ashe ana ta Allah dai kenan hakan nan al-imam al-akhdar yazo cewa wa yatuba ila Allah subhanahu qabla an yaskhata alayhi shi al-mukallaf ya zama wajibi ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ƙabala an yaskhafa alaihi tun kafin Allah ya fushi da shi tun kafin ya kusa ta Allah subhanahu wata'ala waɗannan al'amura ma'ana sifat da muke karantawa a yau tun daga sifata yuhibbuhum radiyallahu anhu wa radu an da sifat ar-rida kenan da sifata al-mahabba da sifata al-ghadab da sifata as-sakhat duk waɗannan sifa ne fi'liya ba sifofi ne zatiya ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga fushinka ya Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah ta'ala sifa ta nauke ne zamu je ta da sifa ta tara Allah ta'ala yake cewa kariha Allahu bi'afahu kariha Allahu ubangiji Allah madaukin sarki yaki in bi'afahum ya zaburar da su ya ki ya zabarar da su ya kyamaci ya zabarar da su ashe Allah madaukin sarki yana da sifa ta ki shine ma'ana kariha kariha fi al Allahu ismul jalala shine fa'il Allah da karan kansa shine yaki ya zabarar da su kina yana sifata ta alkaraha subhanahu wa ta'ala irin wacce ta dace da shi irin wacce ya sifantu da ita subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi da muka ambata sifofi ne waɗanda yake game da na ambata sifofi ne fi'iliya yanzu ma zai sake mai da mu zuwa ga sifofi waɗanda suke kuma a duk da sifa ne fi'iliya din kafin mu sake kuma zuwa ga zatiya in akwai su wa min sunna kuma ya tabbata a sunna قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا wa min sunna ya zo a sunna ingantacciya tsaftatacciya tatacciya wata take hadisi ne rawayar bukhari da muslim da imam malik ibn anas da imam ahmad ibn hanbal malaman sunna duk sun rawaito wani hadisi fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala mu mai girma da daukaka yana sauka yana sauka ku ji filin yana filin ne mubari'i kun ko yanzu yana sauka ba wai ya sauka bane nan gaba a'a yana sauka sifa ce fi'liya wacce ke tatajaddad yana sauka kulla lailatin a kowanne dare yana saukowa ila sama'id duniya zuwa sama wacce take makusanciya iya nan malam ya tsayar da hadisi din saboda abin da yake bukata yana bukatar samun lafazin yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kenan Allah ta'ala yana da sifa ta an-nuzul قل ورجلك رضي الله صفة الرضا يحبهم صفة المحبة وغضب الله عليهم صفة الغضب اتبعوا ما أسخط الله صفة السخط كره الله بعصم صفة كراهة ينزمنا صفة النزول قل ورجلك شيخ ما حديث الشيني حين يبقى فل في الليل الأخير لو كنت بثلث دارينك أنشي يا ثورة انقرب دارينك شيء أكو kashi ɗaya ya wuce kashi na biyu ya wuce to daga farkon kashi na uku na dare daga wannan lokaci ubangiji subhanahu wata'ala yake sakuwa zuwa saman duniya sai ya kulu sai ya ce man yad'uni fa astajiba la wa zai kiraye ni in amsa masa wa man yas'aluni fa utiya wa zai roƙe ni in bashi nake kenan biyu wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu wa zai nemi gafara ta in gafarta mishi no kenan uku haka ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a daidai wannan lokacin kenan lokaci ne mai daraja sosai da sosai lokacin da sulufin dare zai wuce sulufin dare yake dab da isowa yanzu dare yana kamawa a daidai wannan lokaci ina ladanai ne tukuna so in bakwai sauran yake goma ne kenan takwas saura minti goma muna da awa ɗaya tara saura minti goma goma saura minti goma sha ɗaya saura minti goma sha biyu saura minti goma ɗaya saura minti goma biyu saura minti goma uku saura minti goma hudu saura minti goma biyar saura minti goma musamman aure goma to karbe na abu da ke hudu Eh? sun ce biyar da minti takwas to idan biyar da minti takwas ne yanzu muna da ragowar daga biyar saura minti goma zuwa biyar da minti takwas muna da minti goma sha takwas kenan kullum lura da kyau ko awa ɗaya da minti goma sha takwas awa goma da minti goma sha takwas a raba gida uku zai ba mu awoyi nawa kenan ko mintuna nawa kenan Eh? awa uku da minti ashirin da shida haka wani yake awa uku da minti ashirin da shida wanda ne ke wadan kada zama talqini ne haka wani yake to ranar ka cire awa uku da minti kaza sai ka cire na farko ka cire na biyu to da zai ta zai ta sama zuwa kaga bakwai sauran minti goma takwas sauran minti goma tara sauran minti goma sha ɗaya saura minti goma ka samu awa uku kenan sai ka ƙara minti nawa minti ashirin da takwas da ya faɗa to haka lokacin da ka cire waɗannan to filifi na uku to daidai wannan lokaci ubangiji subhanahu wa ta'ala yake sauka irin saukar da ta dace da shi malura irin saukar da ta dace da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko wani lokacin mutane tunaninsu kasur ne takaitaccen tunani ne a kwanan nan wani ɗan uwa yake karanta da mutane tafshidi yake cewa tafshidi imani da Allah yana da ɓangarori guda hudu ɓangare na farko imani da cewar akwai Allah ɗin ɓangare na biyu shine imani da uluhiyarsa ɓangare na uku shine imani da rububiyarsa ɓangare na hudu shine imani da asma'u wa sifatu wannan ji da ke ko sai ba su misalin sunaye Allahu ar-Rahman sai ba su misalin sifofi cewa Allah yana da hannu yana da ido yana da kaza yana da kaza sai wani ɗalibi a cikin ajin ya ce a'a to mala ai ya zama mutum kenan kuna ji da ce ko sai ce ashe akuya ba ta da ido ba ta da kafa ba ta da kaza sai ce eh kware fa ce to mutum ce yace a'a ba shi kenan ba yawa laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala to abinda nake so mu nan abin da ya jani na kai karshen hadisi din shi ne tawilin da wasu suke yi na cewar cewa yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala shine yanzu mala'ikatu rabbina mala'ikun ubangiji ne suke sauka ko kuma rahamar ubangiji ne suke sauka to yanzu rahama ce ya ce man oni fa ji bala malaika ne zai ce man oni wa zai kira ni in amsa mishi malaika ne zai fada malaika ne zai ce man yas'aluni fa uqiya ba zai fada nan malaika ne zai ce man yastaghfiruni fa aghfira la ba zai fada wannan kenan wannan qarina ce sariha da take nuna cewar ba wai malaika bace ba wai rahama bace a'a ubangiji ne subhanahu wata'ala shi ne da karan kansa subhanahu wata'ala kenan wannan sifa tana nuna mana darajar wannan lokaci da kimar wannan lokaci ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko wanda yake har wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce annabi yaqub da yan uwan annabi yusuf suka ce da shi da yayin suka ce da shi ya abana tafsir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sa sawfa astaghfir sa astaghfir lakum sawfa astaghfir lakum da sannan zan roƙa muku gafara ma'ana yana jiran wannan lokaci ne ina fata mun gane wanda ke ko wannan lokacin shine yake jira to in dai annabin Allah zai jira wannan lokacin yayi addu'a to ina ga ni ina ga kai ina ga mu ina ga su ina ga su ina ga ita kuma za ga lokacin ne fi kowanne daɗin bacci eh kuma za a ga a daidai wannan lokacin ne wanda suka dasa haddar qur'ani a gaba kuma suke yota shi sai ga an samu awanni kafin sallar asuba an yi kwamin allo an yi kwamin tilawa an kwame ta kafin lada ne zai kira sallar asuba ne an riga allo ya riga ya gama garshe sosai tsaraka lokaci ne dai mai kima lokaci ne mai daraja ba su suka sun yi wa mutane katutu a ka harkokin kasuwa kasuwa ta yi kamar ɗaurin jema an ɗaura gaba an ɗaura baya harkokin jarabawa suna neman kamar su zama ruwan dare kawai in mutum dubu sun rubuta da kyar a samu mutum ɗari su ce ina ba ta mun gano wani da ke ko mutum ɗari ina da kyar a samu mutum goma su ko ko da ke ko abubuwa dai sai da sun cakuɗi karatu ne mutum ya yi ya yi ya yi ce ya ki shiga ya ki shiga ya ki shiga wataƙila bai da shi ba ne sannan kuma bai haɗa da addu'a ba Allah ba ta mun bai to wannan da ke ko saboda haka mutum sai ya dage ya samu wannan lokaci ya tashi a daidai wannan lokaci yana cikin abin da zai taimaka mutum sai ya kwanta da wuri domin ya riski wannan lokacin kada ya gama gararan ba a gari shi ne wurin shan shayi can can yake shan shayi in ya je kafin a sha shayi din sai an yi kusan minti ashirin ana fira tukunna sannan bayan an bayi shayi din sai ya ɗibi minti ashirin yana shan shayi sannan bayan ya gama shan shayi sai ya ɗibi minti ashirin kafin ya tashi shi kuma ga shi gwamnati sai da sai da ba abin da ya dame shi haka za ga yake ta dagawa shi fi kowanne zunguro magana domin gwargwadon yadda aka tashi gwargwadon yadda kasuwar tashi ka tashi shi ba zai taba tsayawa a yi fere da shi ba sai dai yana ɗebowa yana zuba wa mutane to ka zai ga mutum gaba ɗaya ya dawo gida a gajiye ya tashi da kyar ma zai samu sallar asuba Allah ta'ala ya sauke mutum sai ya kwanta da wuri domin ya kokari wannan kuma ba ya shafi namiji ne kaɗai ba ya shafi maza ya shafi mata kun gano wannan mutum ya roki ubangiji shi ke tsaye kar ka yadda cewa wani malami zai ce ma wai zai ba wanda zai bacci ko zai iman ya maka ya ce maka wai zai tashi ba ya zai ko wata addu'a da zai maka tsakiyar dare ga <laughs> wannan lokaci ne da aka yana cikin manya manyan lokuta da ake amsar addu'a a cikin su saboda haka mutum kada yi wasa da su hadisai ne ingantacce ta hadisi kuma ba a ce mana wai daren juma'a ba ko daren ranar arfa ko daren ranar ashura ko daren a'a kulla laila kowanne dare kenan daren da ya wuce ya sauka wannan daren da muke ciki zai sauka shekul islam ibn taymiya yana da hadisi mai yana da littafi mai zaman kansa sharhu hadisin nuzul wannan ji da ke ko ya dauki wannan hadisin ya mai sharhi mai zaman kansa saboda waɗansu da suka suka suka fitsara kafafuwansu suka ce to ya zai a ce Allah ta'ala yana sauka a kowane dare alhalin lokacin da shiya kaza ake dare lokacin shiya kaza kuma ake rana duk ya amsa waɗannan tambayoyin ya fashe kolin wannan hadisin a cikin littafin mai suna sharhu hadisin nuzul Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara wannan hadisin nuzul din eh ku ji ne kadan kuma ai za mu fita darasin mu kenan kisa ibn ibnu abin al-imam ibnu abi daud yake bara cikin haƙiyarsa ko kul yanzul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jalla al-wahid ila tabaq dunya yamunu bi fadli fatuftahu abwabu as-sama'i فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول على مستغفرا يلقى غافرا ومستغنيا خيرا ورزقا فينصر أرى ما يلقينا قال رحمه الله عز وجل وقوله يعجب ربنا يعجب ربك من الشاب ليست له سبوة من دي صفة لوكنا تقوم شادع صفة العجب ما ماكي آه تقوم شادع دي za mu je siffa ta goma sha ɗaya wa qawluhu ya'jabu rabbuka min ash-shabi laysat lahu sabwa so ya kace ta sha biyu kawai mai ta zama ta sha biyu ɗaya biyu uku a'a nan nan ne da waje a rabuka da hal yanzuru na ɗayan in sifofi ne guda ɗaya haka muhammad bin salih uthmani ya hada su kalura da ke ko almaji da al'itiyan abu ne guda ata amrullah wala tustajilu ya'jabu rabbuka ubangijinka yana mamaki min shabi daga saurayi laysat lahu sabwa wanda samartaka bata jashi ba ka ka ga saurayi wanda yake kuruciya bata jashi ba ubangiji yana mamakin wannan saurayi kafin shi ne gidan kwallo in ji ana batun kwallo a nan in ji ana za ka ji ce yana da 'yan mata goma tun ba tun ranar ta tafi ya tafi taɗi ya tafi wuri kaza ya tafi wuri kaza ya ka tambaye shi wa zai aure a ciki shi kwata kwata babu ajanda aure a gaban shi nan da shekara goma ina fata mun fahimci wannan da kyau wato in ga dubu ɗabi'a ta kuruciya sai wannan Allah ta'ala ya tsare yasa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ambaci saurayin da ya kasance ya yi samartakar shi akan bin Allah cikin waɗanda za su shiga inuwar Allah ran da babu wata inuwa sai wannan inuwar kasan ƙuruce wani nau'i ne na hauka yana fata mafi wani da kyau duk ƙuruce mai ya mala'iku suna rubuta mai duk abin da ya fara da duk taɗin da ya je da duk isa gifarin da ya yi daga zarin da ya balaga ya yi mafarki ko ya cika shekara goma sha biyar ina fata mafi yace wannan ko gashin mara ya tsoro mashi da shi daga kashi mai shekara ɗari biyu da hamsin duk fa'ilin ɗaya ɗaya yake saboda haka ba wani samartaka a ciki idan sallah ta wuce mishi da gangan ya zama arni ina fata mun fahimci wannan da ke. balle ya ga an tafi kallon kwallo su yan kwallon da za a kalla wani ma sai da yi sallar shi a gida kafin ya fito kun gani ko amma shi da zai yi kallon kila idan kwallon karfe hudu da minti biyar za a fara ta shi tun karfe biyu yana cikin stadium yana cikin filin kwallon ko kuma tun karfe ɗaya yana ciki wannan ranar ta buge shi wannan hayanai duk yana ciki su wanda za a kallon ma watakila ma ba ma wannan jihar kwata-kwata suna cin wani funduk ɗinsu kawai suna daga neman su kawai Allah ta halaye sau babu irin hayaniyar da samari ba sa shiga ubangiji subhanahu wata'ala yace ya ana sulma ce ya ajabu rabbuka ka yana mamaki mina shabi laysat lahu sabwa daga saurayin da yake kuruciya ba ta zama da shi ba wani hadisi hadisi ne da bai kai labari ba hadisi ne da yake da'ifi kuma a ƙa'ida ta ta tauhidi da da aqida ba a kafa hujja a asalin matsala da abin da yake da'ifi ne kuna ji da ke ku a asalin matsala ba za da muke yi ba ba a kafa hujja da abin da yake da hadisin da yake da'ifi ne shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul safat yake cewa bal ajib bal ajibtu wa yaskharu bal ajibtu ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون kuna jina da ke ku haka ubangiji subhanahu ta'ala ya faɗa kaga bal ajibtu bal aje wannan magana ta su ajibtu nayi mamaki in ji Allah subhanahu wataala wa yaskharuna kuma gashi suna ta izgilin da da suke ba su fasa ba haka imam hamza ibn zayyad al-kufi da aliyu al-kisai suka rawaito kun bai tona da ke ko so da haka da bal ajibta da bal ajibtu duk ɗaya ne qur'ani ne wani bai fi wani ba a cikin su ina fata mun gane wannan da ke ko yanzu kun ga tunda mun samu aya da ta tabbatar da al'ajab shikenan kenan ubangiji subhanahu wata'ala yana mamaki da nasu alqur'ani ne kenan hakan nan ubangiji subhanahu wata'ala yana mamaki da ingantaccen hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a Bukhari yace ajiba rabbuna min qaumin yunqaduna ila aljannati bisalasi yace ajiba rabbuna ubangijin mu yayi mamaki yayi mamaki min waɗansu mutane yunqaduna ila janna ana jan su zuwa gidan aljanna bisalasi da mari sai da aka ɗaura musu mari a hannu aka ɗaura musu a kafa ake kora su zuwa gidan aljanna amma da za a sace su ba za su kama hanyar gidan aljanna ba gidan wuta za su kama sai da aka ɗaure su tukuna ake ɗora su zuwa gidan aljanna ubangiji wani wataala yana mamakin su ina fatan fahimci wannan da ke da yawa da yawa akwai matan da suke cewa ba su san ya albashin mazajen su yake ba har sai bayan da gwamnatin da ta wuce a nan jihar Neja ta kafa hukun dokar hana shan giya da aka rasa giyar ni to shikenan kuma mashayan kuma suka ga cewar ba su yi abin da ya dace inda za a bata to su sai sun sha kun fahimci wannan da ke ko wanda yake shan giya yana cikin laifukan da suke dotsewa mutum hanyar zuwa gidan aljanna ba wai tana hanawa ne gaba ɗaya ba amma ya ga sai mutum ya je ya yi bursuna a lahira a ufi billah ya mutum ya tsaya ina fata mun fahimci wannan to haka za ga akwai laifuka akwai menene ayyuka da waɗanda suke suna jan mutane zuwa gidan zuwa gidan azaba yin hana su kuma yana jan mutane zuwa gidan aljanna amma wasu fa inda za ka kwana wa'azi ka kwana karanta musu hadisi ka kwana karanta musu ayoyin alkur'ani in ba wannan hanya ka datse ba sai sun tafi ina fata mun fahimci wannan da ke ko isa ubangiji subhanahu wataala ya fada yace ajiba rabbuna min qawmin qadun ila aljannati bi salatin kaga mun samu ayatul qur'ani bal ajibtu wa yaskharun mun samu hadisin da yake cewa ajiba rabbuna min qawmin qadin aljannati bi salasin kenan wannan hadisin zai zama ko da malam ya faɗe shi anan bai zama illa ba saboda akwai dakakkun dalilai kafaffun dalilai da suka tabbatar sai wannan ya zama taba'an kenan ina fata mun gano wannan da kyau ubangiji subhanahu wata'ala yana mamaki ya sifantu da sifa ta mamaki wa qawluhu يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة siffa ta goma sha biyu ita ce siffa ta abdahik dariya yadhaku Allahu ila rajulain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji subhanahu wataala yana dariya zuwa ga waɗansu mutane guda biyu waɗannan mutane guda biyu qatala ahaduhum al-akhara daya ya kashe daya thumma yadkhulani al-janna sannan sai su shiga aljanna duka su biyu da wanda aka kashe da wanda ya kashe duk sai shiga aljanna ubangiji yana dariya ga waɗannan mutane guda shi gaban hadisin shi ne shi ɗaya ya fito yana kare musulunci ɗaya ya fito yana kare kafirci kuna jina da kyau sai wanda yake kare kafircin sai ya kashe wanda yake kare musulunci yanzu ne yake kare musulunci ya yi shahada ko bai shahada ba ya yi shahada ana nan ana nan sai wannan da yake kare musulunci ya eh, kafirci sai Allah ta'ala ya mai gamdakatar sai ya musulunta wannan ji da so ko da ya musulunta ya fito yana kare musulunci sai wani ya kashe shi shahada ina fatan kun gane wannan da kyau ko ubangiji subhanahu wata'ala yana dariya ga waɗannan to kaga kai gana dariya ne ga abin da ya bayyana a gare ka kaɗan walilahi masallu al shi ko Allah ta'ala ya san ga abin da wannan da aka kashe yanzu aljanna ya nufa wannan da in kisan yana kafiransa kuma aljanna ya nufa saboda zai musulunta kuma a kashe shi a fagen fama kun gane ko saboda ka yana da akwai shishigi mutum ne kamar da malam ya nasanta a ciki ya nasanta a ka ce wani ba shi ba rahama Allah ko ka ce wani ai dan aljanna ne kawai wannan shishigi ne akan abin da ya shafi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu mun ko zai nauke nan dozin daya da muka zo sifa ta muka kawo dozin sai malam zai tsokaci kuma tun da muka faru tun da ce fa mimma ja'a min ayati sifati qawli la azza da wani tsokaci ba ko kadan to sai yanzu ne malam zai tsokaci sai ke fa hadha wa ma ashbahu mimma sahha sanadu wa uddilat ruwatuhu min bihi ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه الله تعالى يتقم مالنا كفر الله يرحم يتي فهذا wannan fa da ya gabata dozin guda da muka kawo wa ma ashbaha da abubuwan da suka yi kamanceceniya da shi kenan ayoyin ba sifofin ba goma sha biyu bane kisa ya ce wa ma ashbahu da waɗanda suka yi kama da su da suke bayani kan sifofin ubangiji na ayoyi ko na hadisai mimma sahha sanadu daga cikin abin da isnadin shi ya inganta isnadin ya zama ingantaccen isnadi ne wa uddilat ruwatuhu kuma ruwatun suka zama adilai an addala su nunu bihi muna imani da shi wala na rudduhu ba ma mayar da shi mace ban yadda da shi ba wala na jihaduhu ba ma musu kamar da muka ambata wala na ruddu ba ma karyatawa wala na jihadu ba za mu musu mu ci a ah, ba haka bane ai majazi ne man an ka haza ba ma faɗin wannan wala na ta'awwalu bi ta'wili ba ma fassara shi da wata fassara yukhalifu zahira da zai saba ma zahirin qur'ani da zai saba ma zahirin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ma wannan wala nushabbihu bi sifatil makhluqin ba ma sifanta Allah da sifofi na halittarsa da sifat da sifofi na almakhluqin abubuwan da suke halittar Allah ba masu sifanta Allah ta'ala da wannan muna tabbatar mishi da abin da ya tabbatar ma kansa ne kuna jina da ke ko ai ga duk waɗannan kamar da na sha maimaitawa kuskure ne da karancin azancin iya bayani ka ce ahlus sunna sun ce Allah yana da hannu ka ce ahlus sunna sun ce Allah yana da ido ka ce ahlus sunna sun ce Allah yana so ka ce sun ce Allah ya faɗa cikin ƙur'anin sa mana ko ba ke ba Allah ya faɗa cikin ƙur'anin sa ahlus sunna sun ce Allah ya faɗa cikin ƙur'anin sa yana da hannu a ina a bale dahu ma basu ka kani a ina tabarakallazi bi yadihi mulku a ina bi yadika alkhairi a ina man قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه هكذا تسبوس أئنا يتينا لإدو تجري بأعيننا kuna fata mun mai tunan ko a ina bada wali tusana ala aini haka duk waɗannan Allah ta'ala ne fada cikin Qur'ani sai ma ne ce wala bismatil muhdathin hakan nan ba ma sifantawa da halaye da yanayi da ɗabi'a na waɗanda suka ƙagi bidiyoyi wa na'lamu muna da tabbas anna Allah subhanahu wa ta'ala lalle Allah mai girma da ɗaukaka subhana wanda ya tsarkaka daga barin dukkan wata sifa ta tawaya kuma ya sifantu da dukkan wata sifa ta kamala la shabiha la babu wani abin da ya kama da shi domin kaga la nafiya ce min jinsi shabiha shine ismu la an nafiya babu wani abu da ya kama da shi wala nadhira la wala nazir haka nan ba shi na nazir al nazir shine al masih ba shi da irinsa subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay' ka sani babu wani abin da i kama da Allah subhanahu wataala wa huwa samiul basir shi Allah shi ne mai ji kuma mai gani as-sami'u mai ji kenan da sifa ta as-sam'u kenan wa sami'ul jahri wal ikhfati bi sam'ihi al-wasi'i lil aswati subhanahu wataala kenan wanda yake jin shi ya iya lauta komai nana Aisha radiyallahu anha wata mata khawla bint sa'alam ta zo wurin ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana dakin na Aisha ita Khawla binti Salaba tana faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya faru tsakaninta da mijinta ita Aisha tana cikin dakin wata magana ta shiga kunnanta wata kuma ba ta shiga ba saboda ka tana jin wata magana ba ta jin wata sai ta ji Allah ta'ala ya ce karsami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai ta ce subhanallazi wasi'at sam'uhu al-aswat tsarki ya tabbata ga wanda yake jinsa ya yalwace dukkan wani sauti ita fa tana tsakin shi kuma min sauku saba'i samawat yace tabbas ya ji kuma ku dubi aya sai ta kawo fi'il mudari ta kawo mudari ta kawo kuma shifa ka san shi ya ji ne yana ji kuma mai ji ne sifa ce lazima gare shi subhanahu wata'ala kada sani Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawara kuma inna Allah sami'un basir ga fi'li madi ga fi'li kuma sifa suna baki da subhanahu wa ta'ala al-basir kuma shi subhanahu wa ta'ala mai gani ma'ana ya sifatu da sifa ta gani wa annahu yara da bi bazzar fil zulumati fawqa sunni sakhari shi subhanahu yana ganin dabib bazzar ce dabib shine sawu in an ce azzar ita ce kankanuwar halittar nan da idan ka baya iya ganin ta a ƙasa sai ka sa tabarau mai kawo nesa kusa sai ka sa tabarau mai hangen nesa sai ka sa makiro din nan da ake kallon su ta irin wannan kwarin Allah ta'ala yana ganin sawun su kai ba wai sawun ba ita kanta kwarin ba ta gani amma shi yana ganin sawun su fi zulumati da suke tafiya a cikin duhun dare fauka summi sakari akan falalin dutse har kusan ko raƙumi ne ya tafi akan dutse da rana in dai kafa shi a wanke take ba za a ga sawun ba yana ɗauke ba za a ga sawun ba ko ba gaje ba to shi subhanahu wata'ala yana ganin fififar sa subhanahu wata'ala wa kullu ma tukhayyala fi dhihni duk abin da tunani ya tunano kullu da kyau ko aw khatar bil bal ko kuma ka ji kamar wani abu ya jitto maka na tunanin zuci fa inna Allah ta'ala bi khilafi Allah ta'ala sabanin wannan abin da kai tunani ne kuna ji da kyau wannan abin da kai tunani a ci shi ne kaza to shi sabanin haka ne ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan babu wata kofa da alu sunna suka bari na yadda za ka kai tunani na ka siffata Allah ta'ala da wata sifa ma'ana ka ba da kaifiya na wata sifa da ya sifanta kanshi da ita duk wani abin da kai tunani a kansa to Allah ta'ala bi khilafihi subhanahu wa ta'ala to bayan da malam shi tsokaci akan wannan sai sake komawa kuma akan zayyano abubuwan da suka shafi asufat sifofi sai ce wa min zalika qawluhu ta'ala daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya sifanta kanshi da shi kuma ba abbaka kai tunanin ya abin yake ba fadan Allah ta'ala da yace ar-rahman shine rahama alal arshi akan al'arshi ne istawa ya dige kullum da ke ko shi ne rahama akan al'arshi ne ya daidaito kenan alal arshi istawa shine khabarul mubtada mubtada ne ar-rahman alal arshi istawa kullum da ke ko kuma a ƙa'idar larabci wanda ibnu malik ya nasanta yana bada ma'anar al aljaru majur yana bada ma'anar ka'ina ne a mustaqar. ko ya zama ka'in ko ya zama mustaqil wanda yake idan jarul majrur ya zama shine khabar kenan ma'ana ar-rahman ka'in kenan ko kuma mustaqirrun ala al-arsh kenan haka ce ala yana sama wanda yake ko istiqrar ko al-kiyana Allah ta'ala ne kadai ya san siffar kafiyar yadda abin yake ya ishe mu je mu san cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mana istawa ala al ya daidaitu akan al-arshi irin daidaito da ya santa wanda yake shi ne ya san hakikanin wannan daidaituwa kuma cewar Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi wannan kamar yadda muka faɗa cewar malam a sifofi da a dalilai da yawa sai kawo mana dalili ɗaya ina fata mun fahimci wannan da ke ko wanda yake wannan ɗaya ke daga cikin ayoyi guda bakwai da suka tabbatar da cewar Allah subhanahu wata'ala ya daidaitu akan al'arshi irin daidaito da ta dace da shi akan ce irin daidaito da ta dace da shi ne dan mutum ya ji cewar ba irin na halittarsa ba man sha maimaitawa daidaituwar mai zama akan kujera ta sha bamban da daidaituwar mai zama akan sibbin kiki wanda ya zauna akan sibbin kiki ta sha bamban da wanda ya zauna akan kujerar mota daidaituwar wanda ya zauna akan kujerar mota to kaga ta tsakanin makhluqin ma makhluqat ma abin ya sha bamban balle kuma ga alkhaliq subhanahu wa ta'ala Allah maraukin sarki ya faɗa a wurare guda bakwai a cikin alkur'ani yana cewa shi ya daidaito a kan al'arshi ne wani na farko shine cikin suratu al'araf inda Allah ta'ala ya ce inna rabbakum allahu allazi khalaqa khalaka samawati wal arba fi sittati ayyamin sun istawa 'ala al-arshi yughshi al nahara ya nahara yatlubu hasisan wash-shamsa wal wa wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin wani eh cikin suratul a'raf ai ba sai mun faɗa aya ba kullum da ke ko aya ta 54 kenan amma a jawo mutum aya a faɗi sura a ta aya kuma a faɗa mai lambar ta ai an shaka ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi zai dace Allah ya ce a faɗa ayar kawai shi kuma sai ya je lalubo ta inda take amma a faɗi sura a faɗi lambar aya ai an shaka ɗalibin ilimi na biyu shine cikin suratul yunus farko farkon yunus Allah madaukin sarki yake cewa inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إثمه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ولنركو في تكون سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تكنون wuri na hudu ar-rahmanu ala arshi stawa cikin suratul taha wuri na biyar cikin suratul furqan alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh ar-rahmanu fas'al bihi khabira wuri na shida الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ألف لام السجرة كنا wuri na ƙarshe cikin suratul hadid wallazi khalaqa as-samawati wal arda wallazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi ma wa يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير wadannan wurare ne guda bakwai da ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewar shi ya daidaitu akan al'arshi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan kuma muka dubi ayoyin za ka ga za ka tabbatar da alƙur'ani kitabun ne fusilat ayatu sai Allah madaukakin sarki bai bar ma wani dan tawili yayi tawili ba wace aya za mu dauka mu fassara ta bari ko ta karshe, suratul hadid an muka dauki ta karshe za mu dauki ta farko domin akwai abin da yake a na farko babu a na karshe. a ta farko akwai yudabbiru amra abin nan alalabul khalq wal amru a ta ƙarshe akwai huwa ma'akum aina yana makuntu ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana fa babu wata hanya da mutum zai bi ya ce ba Allah ta'ala ba ne ya daidaitu akan al'arshi ai al'amarin sa ne ba zai yi ba saboda ne saboda ya ce alalahul khalqu wal amru kun gane ko nashi hadan nan kuma a a suratu yunus yace ce al-amra shike ke jujjuya al'amara ina ba ta mu bayyana wannan da ke ko ba wani ya nuna kenan ba wai al'amarin ubangiji ne da ya tu a sama ba duk wannan waɗansu tawilance tawilance ne da mutum yake kauce ma nasoshin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya ce a suratu al-hadid huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda shi Allah fa shine wanda ya halitta sammai bakwai da ƙasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka shida malaman tafsiri suka ce to ya bi halice su a kun fi kun ba bai ce kun ka san ba wai kun fi kun yake cewa fa a'a zai ce kun ne sai abin ya ta kasancewa kullu da ke ko nan sai Allah ta'ala bai halicce su akan wannan ba sai malamai suka ce dan a nuna maka komai a bihi sannu sannu ba wai dan akwai abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki ba sun mastawa alal arshi sannan Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi kada ce ya daidaitu akan al'arshi mutum ya abin da ya ga dama a ƙasa sai Allah ya ce ya allamu ma yaliju fil ardi Allah ya san abin da ke shiga ƙasa duk da yare mutu ina al'arshi amma ya san abin da ke shiga ƙasa wa ma ya minha kuma ya san abin da ke fitowa daga ƙasa kar ka manta ma ya duk abin da yake shiga ma ce al musuliyya tana cikin shehul umum duk abin da yake shiga sawa'un gawa ce aka binne sawa'un iri ne aka shuka sawa'un albasa ce aka yafa duk wani abin da ake shiga ƙasa yake shiga wannan ka sani da wannan ba ka sani ba duk shi ya sani wa ma ya yakhruju minha da abin da ke fitowa daga ƙasa Allah madaukakin sarki ya sani wa ma yanzilu minas sama da abin da ke sakkowa daga sama kama da abin da ya shafi ruwan sama da abin da ya shafi iska da abin da ya shafi tsawa da duk wani da abin da ya shafi dutse wa anzalna hadida duk abin da yake sakkowa daga sama duk Allah madaukakin sarki ya sani wa ma ya'rudu fiha da abin da ke hauhawa zuwa sama duk Allah madaukakin sarki ya sani wa huwa ma'akum shi Allah madaukin sarki fa yana tare da ku aina ma kuntum a duk inda kuka kasance to yana tare da ku da mai kenan da ilmin sa saboda me zai nuna maka da ilmin sa saboda yace ya alamu ma yalji fil ardi wa ma yakhruj minha bi kenan wa ma min as samai ubu kenan wa ma ya'ruju fiha hudi kenan ko sai yace ku sani fa huwa ma'akum aina ma kuntum ku sani yana tare da ku a duk inda kuke kenan da sa dan ya bude ma da ilimi wallahu lalle shi Allah bi ma ta'amaluna dangane da abin da kuke aikatawa basirin yana gani ku fahimci tono da zai go Allah ta'ala yana ganin abin da kuke aikatawa kenan wannan aya ta tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaito akan al'arshi dai kenan ta tabbatar da cewa ilimin sa yana ko ina الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما احاط بكل شيء علما وسع ربنا كل شيء علما وسع كل شيء علما ina fata mun gane waɗannan da kyau kenan wannan ya tabbatar da ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaitu akan al'arshi ita maganar daidaituwa akan al'arshi al'amari ce al'amari ne da yake buƙatar dalili ya sha bamban da cewar Allah ta'ala yana sama shi cewar Allah ta'ala yana sama ba ya buƙatar dalili saboda halitta ce da Allah ta'ala ima dan adam Allah ta'ala ya kimsa masa cewar Allah ta'ala yana sama mun sha ba da aiki kuma an sha kawo mana aiki mun sha cewa ka je ka tambayi yaron da baya zuwa makarantar mu baya zuwa makarantar su kalu da ke ka tambaye shi ka ce da shi ina Allah yake zai ce maka yana sama ashe wata wata bakarawar aqida ce daga baya ta cewar Allah ta'ala yana ko ina wannan wata aƙida ce ta daban wacce yake ba a yanzu za a tattauna ta ba ita ce magana ta gaba da malam ya faɗa wa qawluhu a amintu man fi sama wannan kuma wani wacin daga amin man fi sama har zuwa karshen fasali duk tana magana ne akan abin da ya shafi alƙulu wannan darasin mu na gobe kenan idan bai take kai mu amma mu sani cewa ita siffa ta alistiwa wannan jina da ke ko siffa ce fi'iliya ba siffa ce zatiya ba kenan darasin mu ne yau yana magana ne akan abin da ya shafi siffa fi'iliya Ke kenan idan ka tsaya ka dubi larabcin qur'ani za ga lafazin istawa ya zama qur'ani da ta fuskoki guda uku fuska ta farko ko dai ala ta biyo shi kun da da ke ko masawa alal arshi fuska ta biyu ko dai ila ta biyu fuska ta uku ko da mana babu ala babu ila kuna jana da ke ko idan muka ce a kawo fuska ta farko wace ala ta biyo ta za ku kawo wace waɗannan bakwai da muka ambata sannan za mu ƙara da wata da Allah ta'ala ya ce ita yake litastawu ala zuhuri litastawu ala zuhuri kuma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytu alayhi Allah samu ala guda nawa biyu a aya litastawu ala zuhurihi kuma tadhkuru ni'mata rabbikum idza waitu alaihi fa idza stawayta anta wa man ma'aka ala al-fulki وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقرتي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين كيناك من جوانا نفرقو نبي كما شنو وند إلى تبيو كما قلنا الله تعالى بيوتي والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هكذا يبقى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين هذا duk waɗannan sun zo da ila sai kuma wacce ta zo babu ala babu ila kamar gudun Allah madaukin sarki da yake cewa wannan ma balaga ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa na najzil muhsinin haka nan Allah ta'ala ya faɗa sun summa kana alaqatan fa khalaqa fa eh suratul qiyamah kenan barakallahu fi thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa kaga babu ila babu ala haka nan allazi khalaqa fa sawwa wa sura jana suratul a'la suratul abin nan kenan ko karka ce sabbi sabbi zaka ce in ka ce zaki kenan imana sabbi ka ce ina ba ta gane wannan da kyau to idan muka dawo fashin bakin waɗannan malamai suka ce idan ala biyu to yana da ma'anar alertifa irtifa ɗoruwa a saman abu da Allah ta'ala ce li tastawu ala zuhuri domin idan domin ku daidaitu a doran bayansa kullu li tastawu ala zuhuri kuma tafsiru ni'mat rabbikum idza stawaytum alai kaga duk wannan ya nuna sai kun daidaito a kai fa in zasta wata anta wa ma'aka alal kaga duk yana nufin kenan abin nan ala wartafa ya ɗaukaka a kai ya abin nan wannan kenan amma idan ila ta biyo to yana da ma'ana alƙasu duk da cewa yana ɗaukar ma'ana al'ulu ɗin ala wartafa da amma yana ɗaukar ma'ana alƙasu nufata kun gane ko kamar ya nufata Allah ta'ala da ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine wanda ya halitta muku ya halitta muku duk abin da yake ban kasa baki daya in mastawa ila sama'i sannan sai ya nufaci halittar sama kenan ya nufaci halittar sama ne bayan ya kammala halittar ƙasa in mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun abu kuma mastawa ila sama'i fasawahunna saba samawat ku rike mana fasawahunna kaga babu ala babu ila a tare da ita ina ba ta mun gane wannan haka nan da cikin suratu ad-dukhan a cikin suratu alif lam mim as-sajda fusilat kenan kuma stawa ila samai sannan sai ya nufaci kuma halittar sama wa hiya dukhanun fa qala laha wal ardi ya qawan aw karan qalata ataina qa'i amma idan ya zamana babu ila babu ala to yana da ma'anar cika ya cika ya daidaita sun lura ya cika ya daidaita amma ba wai daidaita kuma irin wacce ake yin ta akan abin hawa ba walan walamma balagha ashuddahu wastawa atina hukman wa ilma walamma balagha ashuddahu lokacin da yake karfin sa wastawa kuma ya daidaita ya zama namiji sosai atina hukman wa ilma وكذلك نجزي المحسنين هكذا الله تعالى ثم كان علقة فخلق فسوى سيدير تحليل تركيا sai ka ga ya yi daidai wa daidai ya cika halittar kenan haka nan da Allah ta'ala ce Allah zai khalaqa fasawwa haka nan waccan ayar da muka ambata wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma sawa ila as-sama'i fasawwahunna sai daidaita su kenan a samawat wa bi kulli shay'in alim wannan shine ma'anar al-istiwa al-istiwa kamar yadda muka ambata ta sha bamban da al-ulu wacce zamu zo mu ambata nan gaba ita al-ulu ta tabbata ne بالنص والفطرة العلو الله تعالى يرى سما ta tabbata ne ta hanyar dalilai ɗaya kenan da kuma abu na biyu a wannan ne ma Allah ta'ala ya halicci mutum cewar dabi'a ce mutum ya san cewar Allah ta'ala yana sama amma ita alistiwa ba ɗabi'a ba haka bane sai da dalili mana dalili ne tabbata da ita aka ce akwai sifata alistiwa Allah fata mun gano nan da ke ko Allah ta'ala ya mana muwafaka الله تعالى يمنعكم بقدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك